A yanzu an idar da sallar juma'a kenan kuma za a shigar da malam cikin masallaci domin yi masa jana'iza da zarar kuma an kammala masa sallah za a kai shi maƙabartar Ɗandolo da ke nan cikin birnin Kano domin birnin shi. Muna fatan Allah ya malam, Ya ya sada shi da rahamar Ubangiji. na ɗayan agaji ne eh, ɗayan agaji ne kawai za su ɗauko mana tare da taimakawa da dogarawa dan Allah jama'a dan Allah a bar dan agaji ko su ɗauka dan Allah kada su zama da gawan nan dan Allah a bar dan agaji da dogare da a ke maki da a dogara gawan nan dan Allah kada a tozarta mana gawa dan Allah kowa ya inda yake dan Allah jama'a dan Allah since this video. Hello? Kana ina? To, kana jina? Gaskiyar lamari in ka zo tudun yola ma za ka sha kawai ka wuce makabartar ɗan dole. Eh, eh, kawo babu ɗan kawai ka to. Eh, ba maka to yanzu eh, eh, yayi yayi kaga yanzu sallar za a yi sallar eh, inda kai sauri za ka iya no Hey. Nossa, Ibu.

Gracias. aderização, aderização, uma é a aderização. é أكبر الله أكبر Allah. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم tare da yan uwa cewa za a je makabartar nan dole na gaba na waje shi gaba mutane shi gaba yan agaji ne misalan aqui. ko za su ɗauki malami. Thank you.

Thank you.

सदा

<laughs> 这个。这个。这个。这个。好了啊。现在不收费了，各位。现在这个。

我感觉我这那啥呀，不是你这个样。

مصطفى soyayya da aka nuna soyayya duk soyayya da aka nuna mai dan sa zaka nuna mai bayan abin da aka nuna mai ne ya buɗa can